shekara ta yi jira dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yake kwatancin biyar da watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu. Allah subhanahu wata ala cikin gobe da ya tafsa ya ce amince muna hallaro wannan wuri daidai irin wannan lokaci bayan sallar la'asar inda muka saba zuwa a cikin da wannan asawa mai alkhairi mai albarka. ba don komi ba ta zo sauraron fasarar littafin amma mai girma da yana shafi alkairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin yan uwa musulmi da suka zara a wannan wuri yana mai amfani da wannan dama domin kada da karatun namu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Alhama Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano su ne za su jagoranci mu ga abin da za mu saura daga fatan ana ya samu su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul nisa ana rama ko zaka tuna mana inda muka kwana akwai magana da bahaushe ya saba faɗa bahaushe yana cewa bin na gaba bin Allah jin na gaba bin Allah wannan magana ta bahaushe gaskiya ce sai dai inda bahaushe ya samu matsala shine wane ne na gaba? wane ne wane ne na gaba islamically na gaban shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai wanda yake gaba da shi babu wanda yake gaba da shi kowa a baya yake shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban tafiyar gaba daya to wannan aya ta tabbatar da wannan magana Allah ya ce man yutai'ir rasula wanda yawa manzo da, manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah to wannan hakika yayi wa Allah da. kenan da'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana cikin da'ar ubangiji idan kai masa da'a ba shi kai wa da'a ba wa kai wa da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai masa da'a Allah kai wa da'a domin baya faɗin ra'ayinsa duk abin da zai faɗa wa ya sanar da shi wanda ya sanar da shi shine Allah madauki sarki wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa in illa wannan ne dalilin da yasa idan kana karanta alkur'ani mai girma Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa baya magana bisa san zuciya wato san zuciyarsa kawai ya faɗi magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin wannan in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa to wahayi ne waye masa wahayin Allah madaukin sarki shi ne ya masa wahayi wannan ne dalilin da yasa in kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga kullum Allah yana hada da'ar sa tare da da'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kada yake da wannan gatan idan aka ce aiwa Allah da'a sai aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a a irin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu aqimu Allaha wa aqimu rasula ya ayyuhal ladina amanu aqimu Allaha wa aqimu rasula wa ulil amri minkum ya kare cewa ya ayyuhal ladina amanu aqimu Allaha ya ayyuhal ladina amanu wa أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا الذين آمنوا استجيبوا لله أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا بين الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله والرسول ويخشى ويتقي فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقوا فأولئك هم الفائزون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن

to ana ne yan qur'aniyun suka samu matsala yan qur'aniyun su ne ne yan qur'aniyun su ne waɗanda suke gani qur'ani kada ya kamata a yi aiki da shi ba za a yi aiki da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk aya da ta ce aiwa Allah da'a sai ta ce aiwa annabi da'a to ya za a yi wa annabi da'a a ina za a samu umarnin annabin har a masa da'a a cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan haka ne kenan aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi sannan kace zaka yi amfani da Qur'ani kawai ba ruwanka da hadisi to akwai ayoyin ƙur'anin da ba zaka iya aiki da su ba Qur'ani ya ce a tsaye da sallah ya ce a qimu salata wa atu zakah وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا واركعوا مع الراكعين Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka to a tsaye da sallah ya ka tsaye da sallah ka ba a mai girma ina samu karatun Fatiha ka samu karatun sura a ina aka faɗi wannan duka a ƙur'ani mai girma Ƙur'ani mai girma a wajen karatu bai kai da abin da za a karanta ba wace rakawoyi za a bayyane wasu za a ɓoye wace sallar za a yi raka a hudu wace za a uku wace za a yi raka a biyu yaya za a yi ina su zaman tahiya ina su wane duk za a yi su babu yadda za ka iya aiki da Ƙur'ani, zalla kuma kai musulunci baka hada da sunna ba yanzu Allah rama ya karanta mana aya Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'ina ku yi ruku'u tare da masu ruku'u kun ga wannan ayar ta nuna idan za a yi sallah a yi me a yi ruku'u ko to ina ayar da take a dago daga ruku inda aka ce warfa umar rafi'ina karatu mana ayar ana ramba linzami ya fi bakin kaza ana ramba yace babu ayar to kaga dan kalan kato idan yayi ruku kar ya kuskure ya dago in ya dago yayi aiki da hadisi in ya dago ya me tana yi waye ce na daina dagowa daga yau daga rukun zan yi ta zarce zuwa sujada sujada mun ganta a qur'ani Allah ya ce kalla la tadihu كلا لا تطعه واسجد واقترب الله يتي واسجد كي والله سجدا ka كقال كسنشي ده الله to daga rukun ya wuce sujada ko to ina ayar da kuma Allah ya ce bayan wasjud kuma warfa ka dan gurin da sujada idan wajen ruku zai iya sha to idan ya zo sujada ba dagowa kaga sai dai ya shiru kamar mushriki ya ji shiru ya sha ruwa ya za ya kare da sallah kenan dole ba da ma kai aiki da qur'ani sai ka aiki da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zakka ya zaka ka gane nisabi ya zaka ka gane kaza akwai wani dan kala kato irin yan qur'ani yau da ya taba kira na a waya yace ka matsa mana lamba kana cewa sai kana ce mana yan kala kato ai ba mu ne yan kala kato ba ko ahli sunna ko ne yan kala kato ko ke cewa Abu Hurairah ya ce Abdullahi dan Abbas ya ce Abdullahi dan Umar ya ce kati to ku ne yan kala kato mu Allah kaɗai muke cewa ya faɗa babu cewa wani kato ya ce sai nake masa to naji ko mai kuke faɗa yake Allah kaɗai ya suke faɗa ce to ba matsala nace kana yin sallah ya ce yana sallah ce sallah asuba raka'a nawa kake yace raka'a biyu a azhar da la'asar da isha nawa kake yace raka'a hudu nace magariba raka'a nawa kake yace raka'a uku nace ina kaga aka ce sallar azuba ai a biyu a azhar da la'asar ai hudu magariba ai uku isha ai hudu a ƙur'ani mai girma yace eh kwarai sun samu a ƙur'ani mai girma nace ina kuka samu a ƙur'ani mai girma yace Allah yace alhamdulillah fadirin samawati wal ardi alhamdulillah fadirin samawati wal malaikati rusula rusulan uli ومثنى yace to ga Qur'ani ya faɗa uli ajni hatin masna yace sallah azuma kenan raka'a biyu wa thulatha yace magariba kenan raka'a uku wa ruba'a yace isha da azhar da la'asar raka'a hudu yace inda muka samu kenan kai ka ji wata masara yasu ruwa kaɗi nace to bari mu ƙara fasara ayar Qur'ani ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fadirin samawati wal ardi wanda ya kago halittar sama da kasa sai daga cikin magabata yana cewa ban san ma'anar fadirin samawati ba yace sai ran da na hadu da wani dattijo a kauye su biyu suna rigima kan rijiya sai daga cikin sai yana cewa ana fadar tuha ana fadar tuha yace a ranar da gano to ana fadar tuha fadirin to shi ya fara kenan yace yadda aka na gano ma'anar fadirin samawati wal ardi ja'ilul mala'ikati Allah yace shi ya sanya mala'iku suka zama rusulan yan aika wayanda Allah ke ba su sako su kawo annabawa su mala'iku na uli ajnahatin suna da fikafikai masana akwai mala'ikan da ke da fiffike biyu fiffike biyu sai ce wani sallar asuba kenan wa sulata akwai mala'ikan da ke da fiffike uku yace to sallar magariba wa ruba akwai mala'ikan da ke da fiffike hudu yace sallar isha da azhar da al'asr nace to kaga dai ayar ba abin da ta faɗa ba kenan yanzu wannan karin bayanin da kai kace fikafikan nan salloli ake nufi wannan fassara ce kai yace eh nace wa ya fassara maka yace malaman mu suka fassara mana nace to yadda akai ka zama dan kalan kato kenan da ka bar fassara annabi Muhammadu ka rike fassara malamin ka kato wanda ko larabci bai sani ba nace to daga nan ne ka samu sunan dan ƙala kato dan yanzu ƙato ne maka wannan fassara ba annabi ne ya yi ta ba mu ko mu rike fassararwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nace to yanzu tambayar da zan maka ta gaba shine ka kawo man aya a Qur'ani inda Allah ya ce malamanka ya ba su kwangila fasara Qur'ani inda Allah ya ce malamanka nan ya ba su kwangila su rinka fasara wa mutane Qur'ani kawo man aya sai fiki fiki da ido sai ka ce da wuta ba ne ba aya nace to ni kuma ina da aya da Allah ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ba fan gidan fassara alqur'ani mai girma suratul nahl ba wata suratul nahl wa nazzalna ilayka dhikra وهدى ورحمة وذكر aje mana wannan wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi ya idan gari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah yace wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da azzikira kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene azzikira da aka saukar wa annabi a ku bari qur'ani ya fasara mana domin da qur'ani aka ce ai magana Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce wa hadha dhikru mubarakun anzalnahu hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun idan ce ta yace yanzu ba a ce littafi bane to innal ladzina kafaru bi dhikri lamma ja'a الذين كفروا بالذكر لما جاءهم طيب، إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا ka san nan قال kato matsala ne da shi zai ce shi bai ji an ce zikirin nan qur'ani karara ake nufi ba to ba shi karara sadi to ka zo qur'ani zikir to ai baka da duk da gidan jin shi an ji da karara ko wal qur'ani zikir ne to anzalna ilayka zikran nan dole kai da qur'ani dole kai da me qur'ani to tun da ka da qur'ani ne Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka zikra mun sauka maka da alqur'ani mai girma dan me muka zabo ka muka sauka maka ba mu saukar wa wani ba tubayyana lin-nasi domin kai wa mutane bayani kai wa mutane fassarar kai wa mutane tafsirin ma nuzila ilaihim abinda aka sauka musu menene ma nuzila ilaihim alqur'ani mai girma kai kuma kai zaka yi me kai kuma ne litubayyana kai kuma kai zaka yi bayani hmm. kenan akwai me akwai almubayyin akwai almubayyan akwai almubayyin mai yin bayani wane ne mai yin bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai almubayyan abinda shi za a yi bayani sa menene abinda shi za a yi bayani sa alqur'ani mai girma nake to ni ga aya karara Allah ya ce ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyin yin bayanin qur'ani mai girma fassara alqur'ani mai girma tafsirin alqur'ani mai girma kai kuma dan kalaka to kawo ayar da Allah yake kai ma ka ya saukar masa da ya bashi umarni ya bashi dama ya yi wa mutane bayanin abin da alkur'ani mai girma ya kusa daga nan za a gane wannan aƙida ce wacce rashin hankali ne zalla a ciki rashin hankali ne mai zalla a ciki ya za ka gane rashin hankali ne zalla a ciki wai da ƙur'anin za a rusa ƙur'anin da ƙur'anin za a yi za a rusa ƙur'anin me hujjar su ta ba za su yi amfani da hadisi ba wai saboda Allah madaukakin sarki ya ce fa bi ayi hadisin fa bi ayi hadisin بعده يؤمنون ويا الله مدوكين سركي ياتي فبأي حديث ده wani حديث ne بعده da hu bayan alqur'ani mai girma yu'minuna suke yin imani saboda haka hadisi ne sai suka ce annabi Muhammad sai nace to ba matsala mu ko mun samu ayar da Allah ya ce wanda bai aiki da hadisi ba zai magane shi Allah ya ce zarri wa man yukazzibu bi hadha alhadith fazarri wa man yukazzibu bi hadha alhadith من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله يتي فزرني كبني ومن يكذب بهذا الحديث ده wanda ke karyata wannan hadisin sanarta da sanu za mu su daurin talala sannan mu kama su min haisu la ya'lamuna ta inda ba sani ba dan qur'ani sai ce a ah, banda wannan banda wannan banda wannan banda wannan wannan ita ce matsalar da mutane suke fama kar ka kuskura ka ce za ka ɗauko aya ka murƙusa ka dace da ra'ayinka wahala za ka sha sai a samu wacce za ta ƙara baka wahala ina ba dan fahimci wannan yanzu kama wani ne yana so ya kara ƙasa, sai ce ai ga aya Qur'ani Allah ya ce wa Allah wista qamu ala ɗariƙa wa Allah wista qamu ala ɗariƙa ila asqainahum ma'an ghadaqa akwai wanda ya taba jamu wani arifi to gashi Allah ya ce wa Allah wista qamu ala ɗariƙati akwai inda Allah ya ce wa Allah wista qamu ala izalati na ce a babu ka ga mu ga mu an gama Alƙur'ani mai girma nace to ka san inda matsalar take yace a nace to kuma akwai inda naga cewa duk na za ku tafi yace a ina nace alqur'ani mai girma Allah ya ce innal ladina kafaru wa zalamu innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa to kaitu illa tariqa jahannama وكان ذلك على الله يسيرا نجي تو الله يتي ولا لي هديهم إلا جهنم أكو ni ma na yadda ba ta ku ba ta ku haka wacce din ma da ka ja ba ta abinda qur'ani yake magana da shi da ba in kace zaka karkato aya wai ka murƙoso ta da dace da ra'ayinka to in kai wasa kuma sai a samu za ta baka ruwa karshe ko sai zama kana neman yadda zaka kafita Allah ka gafarta wani saboda haka kullum ku rinka fassara alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki yace man yutsayir rasula faqad ata Allah Allah yace wa man tawalla duk wanda ya juye baya yace ba zai biye ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi karabu rabu da shi wa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka ka zama mai lura a kansu ba ka tilasta su sai sun bi ka ba mu turo ka akan wannan ba iyakar ka kai wa'azi wanda ya karba ya rage nashi wanda bai karba ba fa ya rage nashi lahira ce ne dole za a ji ko wa wanda ba zai ba shi yasa ahlus sunna kada daukan zafi wurin kai wa'azi ba gane ba dan kai wa'azi wani bai karba ba dan kai wa'azi wani yayi suka dan kai wani wa'azi ya ce ba gaskiya ka faɗa ba kar wannan ya dame ka kai mai wa'azi kai dai ka tabbatar da ka ga wa mutane maganar Allah ka tabbatar da cewa ka karanta da mutane sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda in Allah ya sa aka kamo ka a gaban sa ranar tashin alkiyama Allah ya ce ina ka samu abin da zaka gaya musu to ya zama zaka iya kare kanka zaka iya cewa ya Allah Qur'ani da gani ya Allah hadisin manzon ka yi na ina fata an gane wannan amma wani ya yadda wani bai yadda wannan ba aikin ka bane dama sai Allah ya ga damar shirye da mutane ke shirye da su duk duniya akwai wanda ya kai annabi wa'azi amma annabi ma yayi wa'azin akwai wa'inda har ya bar duniya ba su gane ba amma wannan ya nuna annabi ya gaza bai gaza ba wannan ya nuna qur'anin ya gaza qur'anin bai gaza ba Allah ne bisa ganin damar sa yake shirye da wanda ya ga damar shiryarwa wanda bai ga damar shiryarwa ba kuma sai mu ta addu'a Allah ka ji tausayin shi ka shirye da shi wannan shine karantarwa ta ne ta ahlus sunna wal jama'a Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا واتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شا وهل المنافقين a zamani. shi Allah ya ce wai quluna da munafikai sun zo gaban ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka bada umarni sai su ce da'a ai umarnin ka dole a ji ya rasulullah ai mun amin ya rasulullah ai kai zamu yi da'a in ka faɗi magana ai an gama kamar da Allah ya ce fa izabar zubin indika amma yayin da suka tashi suka bar wajen ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalin kalmar barat tana nufin fili yanzu sun baro wurinka sun kawo hanya zuwa gidan da jinsu ina ba ta fahimci wannan to bayyata ta'ifatin minhum ghayra alladhi taqul wani sashin wayannan da suke taimaka da da'a din nan munafikai da ke cikin su to su kuma cikin dare za su shirya sabanin abinda ka faɗa musu ka ba su umarni da sun baro wajen ka yi wannan wa zai biye wannan in ka bai mashi wai sai ta kula kai hana kai abin da kake so mu abin da muka sa gaba shi zamu munafikai kenan da suke zuwa majalisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubayitu Allah yana rubuta makircin da suka shirya da daddare suka kwana da shi inji Allah madaukakin sarki gashi Allah yana tona musu asiri a Qur'ani mai girma wallahu yaktubu ma yubayitu Allah ya ce fa'arid anhu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai gaban wayannan mutane wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah a cikin kira da kake yi zuwa ga Allah hmm. shi yasa mai wa'azi idan ba za ka iya dogara ga Allah ba ba ka iya wa'azi ba ka iya ne shi yasa mai wa'azi ko kashe shi aka yi ba iya gane wa ya kashe shi yanzu malam Jafar an kashe shi an iya gane wa ya kashe shi kun san dalili saboda yayi wa mutane da yawa laifi yayi wa mutane da yawa bid'a tana nan iri iri kuma kowace ya dan zungure da. saboda haka iya abin da ka yi za ka yi da'awa ka dogara ga wa ka dogara ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci da ta kuba sabai ke gane gidan shi ba ka ba kowa ya zara ta gobi saboda ana jin tsoron kada kafirai su dole da daddare su kashe shi yana wannan lokaci sai Allah ya saukar masa da aya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi ya ayyuhar rasul balligh ma أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله يقول يا أيها الرسول يا كي وانا منذ بلغ ما أنزل إليك من ربك كإسد أبن دعك سوك كما كده وجم duk دو da Allah ya gaya ma isar kawai Allah ce wa in lam idan baka aikata haka ba in Allah ya faɗa ma abubuwa ɗari sai ka isar da casa'in da tara ka ɓoye ɗaya to a wajen Allah fa mamun nan sai tsara ta kamar baka isar gaba ɗaya bane ji Allah saboda haka komai zafin ta fara wannan ya ta ko gaba ma daga kafa akwai masu yawa malamin gombe na ya matsa lamba sosai shi dai zafi haka annabi mu ma haka zamu shirka da bidiya ba mu daga kafa ya eh, ɗari da tamanin muke tafiya eh, ko mun yi full light kuma a kwana ma haka za mu shiga da yadda an eh, ba daga kama akan wani kina ba da fahimci wannan wanda ta kira na a waya malam a ɗan sassauta mana a ɗan sassauta na ce ba sassautawa wa dunau tu fayu da yudihinu na haka Allah ya fara wa nabi suna so ka sassauto su ma su sassauto a haɗu a tsakiya to ba tsakiya ake shi ne a hadu a ƙur'ani a hadu a ina a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ke tsarewa ba wayan mu bane ba dabaran mu bane kuma kaga wani abu ya samu to lokacin ne lokacin ne in kaga wani abu ya same mu ba da haka aka cika Najeriya da labari wai na tsokano wani waliyi wai na rike na zama biri wani ake yi wani wani ne na tsokano wani wani ne na ce yana wuta to ai kai ka ce wani yana wuta ba al'ada ahalin sunna ba ba al'ada ahalin sunna ba wai nan take wani na rikide me na zama shine aka yi sabani wasu ka ce na zama alade wasu na zama kare wani biri akwai wanda ya bugu waya ba ya ce wai malam da gaske ka rikide ka zama kwado <laughs> na ce yanzu dan Allah duk tsawon nan na wani ka rasa abin da zama sai kwado ka dan samu wata daba mai tsayi tsayi wani haka ba amma duk kwado ka ina bisu tsayi wani ma ya ce wai faduwa ne na karye sau goma sha takwas na mutu wani ya bugu ya ce alaka fata malam wani gaske ka mutu na ce kwarai da gaske ya yi shiru kuma ka mutu muke waya da kai na ce to na sani ko akwai sabis na mtn a lahira Allah ka gamar dama wannan tilka amani yuhu burace burace su wannan abin da ransu yake rayawa kenan to amma abin da zai faru a kasa shi abin da Allah ya gada a san da ake faɗin wannan magana wallahi ban taɓa jin lahiya a rayuwata kamar lokacin ba kuma Allah bai taɓa sauƙaƙe mun zuwa wa'azi kamar lokacin ba sai da muka karaɗe ƙasar nan muka shiga Nijar muka karaɗe ta ran da muka je garin Magarya mun samu fosta aka yi wasu sun shirya wani hoto a kwamfuta fosta aka yi gida gida an manna gida gida ake mannawa amma gari a nan cikin Nijar limamin juma'a ya zo masallaci ya ce to jama'a ne yanzu an yi ta an kare mai zagin waliyan nan to yanzu ya taɓo manya to yanzu gaba ɗaya ma da ya rikide ya koma duri kowa ya huta ya ce kun ga hoton ya daga hoto a masallacin juma'a ga sarkin garin a zaune wani ikon Allah ya yi wannan ranar juma'a mu kuma ranar lahadi sai ganin zuwa a zigari duka kwana biyu sanda muka shigo garin magariya mun shigo ba mu san inda ake wazi ba sai muka ga wani akan mashin da takardu sai muka tare shi mu tambaye shi ashe shine mai raba fasar a cikin gari ana nawa da muka tsare shi ya duba ina magana da shi kamar ina magana da fatalwa ya kura mun ido haka bai iya kyamtawa sai da Allah muna tambaya ya gagara magana muka ce da Allah ina ne ake wa'azi inda ahalu suna suke wa'azi daga Najeriya muke mun zo wa'azi ne sai nuna mana wata kwana bai magana muna wucewa sai ɗora hannu aka yace mun shiga uku yace wallahi kabiru gombe ne mutane suka ce kariya kake shi ne ya rikida ya zama biri yace wallahi shi ne abin da zai ba ku mamaki ka ɗauka garin babu wanda bai fito wa'azi ba ba a taba ganin taron ɗan adam a garin kamar ranar ba sarki ya ce liman huce gaba kana gaba yi muke sarki ya taso liman gaba har filin wa'azi ya ce zauna ga muna bari ya hito mu gabiri ne zai mana wa'azi ko mutum ne sai ga mun shigo filin wa'azi na hau aka fara wa'azi sarki ya ce to liman yanzu ne duk mutanen garin ga sun ɗauke ka makarici wallahi makarici kake har ga Allah liman ya shiru yace kuma wallahi izalan nan da yau da ni aka yi da yace kuma izalan mai zahi zahi irin ta kalmi ko yace kuma in yayi wa'azi duk inda ya faɗi kure hauka gyara ka kuskura an ka gama wa'azi baka gyara ba wallahi duk abin da ya hidi sai ai aiki da shi ga ga liman don liman sai ba da kuka kunya ta duniya ta gama kuwa aka yi wa'azi a gama sarki ya hau kan mimbar yace to jama'a an gama bid'an nan dai dama musifa ce mun sake ta sake uku yace sunnan nan da ga yau da mu za a yi ta tun daga ranar mai martaba sarki magana shigo sunna ake babatawa abin sai ya zama alkhairi ana rama mun yi wa'azi tare da shi a Kano duk wanda ya zo taron zai ce maka bai taba ganin taro irin wannan da sunan wa'azi a tudun Murtala ba iya kallon ka dan adam sai ka dauka hada aljanu a wurin ba mutane ne da lawa aka zo aka yi kun kusa abin da zai baku ku mamaki banda Allah ba wanda ya san dubban mutanen da suka gane suna a ranar mun zo wa'azi nan illela nan a cikin jihar Sokoto zan wuce Nijar mun fito daga Kebbi an yi karatu a nan Sokoto muka wuce illela na je illela na samu matasa da dama suka ce in dai ya zo muka ga shine mun bar bid'a daga yau dan ya tabbata maluman mu ƙarya suke kuma mun je sun tabbatar ni ne kuma sun bar bid'a a garin da aka haife ni an haife ni a wani gari kure gaba ɗaya garin ba inda aka yi taron maulidi ba a daga wannan fotar an yi bayani a kai na ba duk gari mahaifiyata tana zo aka je aka same ta ke ɗanki ya rikide ya zama biri ta ce in dai kan suna ne ba biri ba ma ya zama a rai ta ce in dai kan suna ne ko ma ya kuma sai gari na dirko gari wannan tunane tunane ne kawai in za ka yi wa'azi dogara gawa to kaddara ma na mutu me yake nuna cewa abin da na faɗa wa gaskiya ne dan na mutu idan mutuwa ita ke sa abin da ka faɗa ba gaskiya ba ashe annabawa ba gaskiya su zama annabawan suna ina duk wani yadda ake rikici da mu a kan sunan suna da rai suna ina to ya kai su da suka mutu ba su laifi ba sai ni in na mutu ban da gaskiya ne ya sa na mutu amma kowa ya mutu shi Allah ne kashe shi amma ni in na mutu ba Allah ne ya kashe ni ba wani ne na tabo ya cinye ni kuma shi ma ɗansa ya taɓa mutuwa ko babansa ko kawunsa ko kaka a gidansu an taɓa mutuwa bai hana ba kai Allah ka gafarta mana yasa Allah ya ce wa tawakkal ala wa kafa billahi wallahi akan wannan hanya ba mu tsoron kowa sai Allah kuma addu'a muke kullum yadda Allah ya azurta malam Ja'far da shahada mu ma Allah ya azurta mu kar ku dauka tsoron ta muke wallahi ba mu tsoron ta ni dai ina so Allah ya bani kai ba da ramma kai ma Allah ya baka dan yana mai jarula kai ma Allah ya baka darasa mai gidan an ba ku wasu to da rashi daga ran da malam Ja'far ya mutu zuwa yau mutun nawa suka mutu a Najeriya ko ba shahada suka samu ba ai ba mutuwa ce matsala ba mutuwa kan bid'a mutuwa kan shirka man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri ita ba matsala ba ce ina fata an fahimci wannan babu tsoron kowa sai Allah kuma da suna iya kashewa da yanzu ba mu duniya na taba gaya muku wani gari da muka je muka yi wa'azi wai garin mayu ne ai ko ranar mayu sun ga bala'i a garin muka samu makiyata muka mutu sai sai hamma da gyaran su na ce akwai mai a gari in garin fara in ya bari da kai zafi bai cinye kurwata ba to Allah wa shi wannan na dan takaita ne ban fada muku abin da na fada can ba domin sai suna kusa ai bayan tashi daga waje mun kuma masauki hada wani kungiya wai ake tuzo rija mun da masauki ana ana gafarta malam magana na daga tsokar mu nan babba ce nace wace magana ni na manta ci a maganar mai taɗin nan mu sana akwai su akwai ma wanda aka ce ya ci ɗari ba ɗaya na ce gani ga ana rama ɗari da ɗaya da daddare na rinka surfa musu yakin kursiyu wallahi da safe da na tashi ban taɓa jin ƙarfi a rayuwata kamar ranar ba ranar maye ba da mai ta ya zo ko gaba da gaba ya zo one blow ne Allah ya ce a gaba modibo afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله يتي ويسونا نن da ake kiran su su zo su rike Qur'ani sun ki zuwa afala ya tadabbaru da Qur'an shin ba sa yin tuntuntuni akan Qur'ani ne su tsaya su kalli jerin ayoyin su zama ganganin da Qur'ani yake faɗa Allah wa walau kana min indi ghairi lahi da Qur'anin nan daga wajen wani Allah yake lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a Qur'ani mai girma amma akwai sabani a Qur'ani mai girma akwai ayar da ɗaya tace fari ɗaya tace baki akwai ayar da ɗaya tace a tsaye yake ɗaya tace a zaune ku kalli Alƙur'ani mai girma ya bada labarurukan abubuwan da suka wuce ya bada labarin annabi adam ya bada na annabi nuhu ya ba da na annabi hudu ya ba da na annabi salihu ya ba da na annabi ibrahim ya ba da na annabi zakariya ya ba da na annabi yahaya ya ba da na annabi musa ya ba da na annabi isa ya ba da labarai daban-daban daban na annabawa a duk labaran nan ba a samu kuskure ko kwara a ciki ba kuma duka annabi kamin ya zo duniya ya ba da labarin wasu nagartattun bayi ya ba da labarin luqman ya bada labarin maryam mahaifiyar annabi isa ya bada labarin Laini. ya bada labarin ashabul Kahadi. duka labaran nan ba a samu kuskure kwara ne tallin tana ciki ba qur'ani mai girma ya bada rukan abubuwan da za su zo nan gaba ba su ma zo ba an yi yaƙi da rumawa da farisawa farisawa sun ci nasara akan rumawa masu bautar wuta sun ci nasara akan masu yin addinin kiristanci sai kafiran maka suka rinka cewa to wayancan gumaka suke bauta don wuta suke bautawa wayannan ko sun ce addinin sama suke yi ga yi an ci nasara a kansu wannan yaro mu ma za mu ci nasara a kanku mu masu bautar gumaka ku masu yin addinin sama sai ga aya ta sauko Allah ya ce gulibatin rum gulibatin rum a ina fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim fayaghlibun sai Allah madaukin sarki ya ce gulibatin rum an yaki tsakanin farisawa da rumawa an rinjaye rumawa in ji Allah ku saurara ku ji wani ilimi na kimiyya da qur'ani ya bayar a ina aka yi yakin sai Allah ya ce fi al ardi a wurin da nan ne fi yin kasa a duniya nan ne fi yin kwari a duniya malaman geography da suka bincike sun gano inda yafi ko ina tudu a duniya sun gagara gano ina ne yafi kwari a duniya da suka yi ta bincike sai suka gano wani wuri ne tsakanin Rum da Paris nan ne inda yafi ko ina yin kasa sai aka yayi daidai da wannan ayar da Allah ya ce fi al ardi Allah ya ce wahum min ba'da galabihim sayaglibun kaman yadda farisawa suka rinjaye rumawa su ma rumawan za su rama inji Allah a yaushe fi bizu isri a cikin wasu shekaru lillahi al'amru lillahi al'amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun abinda zai ba ku mamaki a wa'annan shekaru da Qur'ani ya ambata ba su kare ba sai da aka sake kare yaƙi tsakanin rumawa da farisawa rumawa suka samu nasara kan farisawa duk labarin gaibi da qur'ani ya bayar nan gaba abin zai faru ba a samu da qur'ani ya kuskure ba qur'ani yayi magana akan yadda jariri ke zama a cikin ciki embryology ba samu inda ya kuskure ba a lokacin da babu wata na'ura da za a iya gano menene a cikin cikin mace qur'ani ya faɗi inda maniyin namiji yake ya faɗi inda maniyin mace take a lokacin da babu wani ilimin kimiyya qur'ani ya faɗa daidai bai kuskure ba Qur'ani ya faɗi yadda ake cire gajimare a sararin samaniya da yadda gajimaren ke ruwa da yadda ake tsawa da yadda ake cida annabi bai je ya shiga cikin gajimare ya gano abin da ke faruwa ba labarin nashi ya zama daidai Qur'ani ya bada labarin yadda ake noma ya bada labarin yadda ake cross pollination da wind pollination da insect pollination Qur'ani duka ya faɗa daidai ba tare da Qur'ani ya yi kuskure ba Qur'ani ya yi bayani akan wata da rana da taurari da yadda suke yawo a sararin samaniya qur'ani ya faɗa daidai bai kuskure ba qur'ani ya bada labarin kudan zuma cewa macen ƙudan zuma ita ke wuce bale ita ke gina gida qur'ani ya tanka daidai masu binciken kimiyya suka ga gano mace ke auren namiji a rayuwar kudan zuma ta gina masa gida ta ajiye shi a ciki ta wo masa cefane ta nemo masa abinci shi kuma shine kande yana gida yana jira Qur'ani duk labarin da Qur'ani ya faɗa ya faɗi rayuwar dabbobi babu abin da Qur'ani ya bada labarin sai aka samu kuskure ina annabi ya samu labarin nan ko firamare bai taɓa yi ba kenan daga wajen waye ne walau kana min indi lahi la wajadu fi ikhtilafan katira kun sa abin da zai baku mamaki da zaka tambayi bible ya sunan ka sai ce bai sani ba sai ce ne bai san sunan shi ba in ka karanta bible daga bakaran bible har nasin bible ba inda bible yake sunana bible ka kalubalanci kowa a duniya ya nuna maka aya da take bible sunan shi bible a cikin bible bai san sunan shi ba amma qur'ani fa idan ka tambayi qur'ani sunansa zai faɗa ko ba zai faɗa ba yanzu ba da ran ya karanta mana aya mai mai ta mana a fala ya tadabbaruna alqur'ana afala ya tadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan wadda rama akwai irin ta a cikin suratul muhammad a fala ya tadabbaru da alquran fala ya tadabbaru da alquran am ala qulubin أقالها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إيه. وبينات من الهدى والقرآن سورة الأنعام يتي وأوحي إلي هذا القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وأجوانا جاك سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بالقرآن غير قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا فنأتي بقرآن غير هذا أو بدل وجونا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم حمودا wajen wannan da ta biyo ta tauba inna lahi tara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل yanzu suratul isra'i kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al ظهيرا وإن صرفنا إليك نفرا من الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن هي إلي أنه سماع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لنا فتن آياته أعجمي وعربي لقالوا لولا يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليلة قم الليلة إلا قليلا نصفه نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورة الهجر ألف لامرأ ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورة أه والقرآن ذي اه بعصار بقاف أه والقرآن المجيد والله بل بل عجبوا جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب لا وصلت الخروج على الرمى بل بل هو قرآن مجيد الله أكبر تلك آيات الكتاب وقرآن to ga mu surati ya sai ala rama ya duka wannan qur'an qur'an qur'an daga ina ka samu wani aiki sai Alƙur'ani mai girma Allah mun gode maka da ka bamu wannan littafi ana wata ga wata mun ce za mu kaddamar da me za mu kaddamar da gidauniyar marayu amma kamin nan zan fara muku da albishir ku ce Allahu akbar Allahu akbar sakatare a ba mu lissa sunayen kwamitin malayu na Sokoto a ba mu sunayen kwamitin malayu a ku bari sakatare yana da fayil kai ku ce Allahu akbar kamar da kuka sani kwamitin malayu na Sokoto yana da ciyaman yana da sakatare yana da membobi ciyaman na kwamitin shine his excellency ambassador abubakar shehu Wurno shine ciyaman na kwamitin marayu akwai membobi tun daga alhaji husaini adamu zuru eh ciyaman na kwamitin marayu ya nike ku ce allahu akbar akwai alhaji husaini adamu zuru wannan wannan ana wa'azi yake dakatar wannan akwai malam muhammad abin nan malam usman muhammad da bagin arro liman da kansa ku ce allahu akbar akwai alhaji muhammad bako dinawa ku ce allahu akbar akwai alhaji ishaq jibirin ten committee idan eh, yana samu yanzu ya wuce yana kusa kai ku ce allahu akbar akwai malam nasiru ibrahim a takbir akwai alhaji abubakar Umaruma, a shehu malami kenan wannan mai kyakkyawan gemu nan Randa na fara ganin shi na ce amma ka taba zama a sudan akwai alhaji zakari shinaka ya tafi umra ya je can ya yi wa marayu addu'a Allah ya kara masa albarka akwai malam abubakar yan bande bande abin nan mataimakin ah, abin nan national organizing committee ko na na mataimakin organizing secretary na majalisar agaji ta kasa baki daya wayannan su ne kwamfitoci almitin na farko da zan fara muku ɗazu nake magana da shugaban kungiyar jama'a fi zatul bidawa wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya Sheikh Abdullahi balarau nake faɗa masa cewa yau za a ƙaddamar da gidauniyar marayu a nan yace sun riga sun kaddamar adamawa yake tambaya na wane ne shugaban kwamitin Marayu na jihar sokoto na ce shi ne ambasada abubakar shehu wurno ya to ina zo wannan taro na faɗa muku cewa shugaban kwamitin marayu na jihar sokoto shugaban kungiya na ƙasa ya ɗauke shi yanzu ya yi appointment ya yi appointment shi shine mataimakin shugaban kwamitin marayu na tarayyar Najeriya gaba da yanzu ne shugaba ya sanar da ni kamin na sanar aran na sanar da shugaban Izala na Sokoto domin ba za a ɗauki memban sa ba shi matsayi a national bai sani ba ina fata an fahimci wannan na fara taya shi murna kamin na bada wannan sanarwa saboda haka daga yanzu shugaban kwamitin marayu na Sokoto na ga wasu sun fara kawo gudunmuwa ba mu ce wani ya fara kawo gudunmuwa ba a ka'ida ni ne zan fara budewa waye zai fara budewa ni zan fara budewa kun san dalili in an je lahira Allah ya ce to kabiru kai ka fara ba marayu gudunmuwa fara wucewa aljanna kamin sauran su eh, duk wanda ya kawo ba officially bane sai na yi ofanin da zai na official shugaban kwamitin marayu na kasa gaba daya shugaban kwamitin marayu na ƙasa gaba ɗaya kamar da kuka sani shi ma ambasada ne shi ne ambasada abdullahi aminci wato tsohon mataimakin gwamnan jihar katsina sannan kuma ambasadar najeriya a saudiya a can ƙasa mai tsarki shi ne shugaban wannan kwamiti na na marayu kun sa abin da ya ban mamaki sanda ƙungiya ta bashi wannan appointment ya ce a rayuwar shi ya riƙe matsayi da yawa ya yi kwamishina ya yi mataimakin gwamna ya yi ambasada Ambasada ma a ƙasa mai tsarki a saudiya ya ce amma wallahi duk matsayin da ya taɓa riƙewa a rayuwar shi bai samu wani matsayi da ya riƙe shugaban izala ma na huntuwa har yanzu shine shugaban izala na ne na huntuwa local government ya ce amma duk matsayin da ya taɓa riƙewa a rayuwar shi bai samu matsayin da ya murna da shi yake ganin watakila shi zai zama sanadiyar shigar sa aljanna ba sai ya da kwamitin marayu ya ce yanzu ya samu matsayin da yake ganin watakila wannan matsayin shi zai kai shi aljanna saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafiru da tibi ka hate ni. saboda haka ambassador Abubakar Shehu Borno muna taya ka murna da wannan appointment da shugaban kungiyar Izala na kasa ya maka yadda kake fafatawa a Sokoto muna fata Allah ya baka nasara cikin sauran aikace aikace da zaka ci gaba da gudanarwa a jihohin taron Najeriya gaba daya kuma Allah ya sa ya zama sanadiyar samun rahamar ka a ranar tashin alkiyama ran da yayanka za su zama rayu domin dole za a samu rana. akwai randa ana zaune za a ce Allah sarki yau an ba sada abubakar wurno ya rasu ya rasu ya rasu eh, a lokacin sai a ci gaba da yin addu'a da wane ne shugaban kwamitin marayu na jihar Sokoto Alhaji Buda Gumi yana ina Allah ya karbe shi to kai ma haka ne wata ran za a laluwa baka nan lokacin ina nan ko ban nan shine ba sani ba eh, watakila mu ma ba da mun riga mun yi nisa lokacin sai ka same mu akan hanya watakila kuma muna nan muna cikin masu yin addu'a Allah ya ji kanka ya gafarta masa to ranar da wannan rana za ta zo ina addu'a daga wannan rana kai kuma Allah ya rike yayanka ya zama shine mamadi wato akan marayu da zaka bari a duniya na mun ce yau za mu kaddamar da kwamitin marayu kamin mu kaddamar mu share wa asusun za mu buƙaci shugaban kwamitin marayu ya zai mana magana ko da na minti ɗaya ko biyu kamin mu kaddamar domin mu ji ina aka kwana ina aka tashi kamin mu buɗe gidauniyar dama mun ce kowa ya zo da shirin bada gudunmuwa haka ne ina tsammanin kowa ya zo da shirin bada tashi gudunmuwa in dai baka zo ba dai ni na zo da shiri na Allah ya da aljanna sai dai ka same mu a can riga ga yi gaba da jar Allah a takbir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا الحمد لله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ina mika mutiyata farko ina wa wannan jama'ar misalata a wannan wuri da kyawar gaisuwa irin da cikin gaisuwa din da sun ci sallah da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a hakika sashin da ne gaskiya kalmomi su yi min kaɗan da eh, nuna bayani da gamsuwa da irin wannan nauyin da Allah ya ɗora min a wannan sa'iyar a kuma wannan ranar ina gode ma Allah su subhanahu wuce ta'ala da ya bani wannan dama kuma na tabbata muku zan rika wannan makamin da ga amana Allah kamar da shi wannan kwamitin ainihin sun farko ah, taba shi an taba wannan eh, kwamiti na talaba marayu sha biyar ga watan ramadan hijira alifari daya a ɗarin duniya da dari hudu da talatin daidai da biyar da watan septemba 2009 yau shekara biyar kenan wannan kwamiti a lokacin shina ƙarƙashin jagorancin shugabancin alhaji muhammadu a buɗe guri allah shi mishi rama shi ke fita muna makarsa ya yi gwargwadon iyakaci kamin wuce kusan son shekara biyu zuwa uku ne yake cikin wannan aikin alhaji a wannan lokacin an ɗora ma wannan kwamitin nauyin tattara tallafi da gudunmuwa daga al'ummar musulmi da sauran jama'a domin tallafa ma marayu shi ne aikin wannan kwamiti da kuma rarraba shi wannan tallafin da jama'a to kusan ce kamar tarihi shi na so shi mai kansa a wannan shekara da na ambata 2009 sheikh muhammad kabiru hannu gwade ga shi na tare da mu shi ne malamin ya fara zama da aka na kwamfi na tsallafa mara ba nan kaɗai ka ba lokacin da ya kaddama wannan kwamitin